الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. Muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda a bisa ga baiwarsa ya ba mu ikon sake haɗuwa a wannan masallaci na abubakar siddiq radiyallahu anhu da yake alu estate a cikin babban birnin sokoto don mu ci gaba da karatu a cikin littafin mu mai albarka wadda shine riyadu salihin na al'imamin nawawi Allah ya mishi rahama darasin da na gabata shine darasi na ɗari da goma sha bakwai wanda yawan Allah ya yadda za mu fara farkon darasinmu na ɗari da goma sha takwas. Darasinmu na ɗari da goma sha bakwai ya dakata ne a cikin babi na saba'in da ɗaya. babi mai bayani akan kankantar da kai kuma da sassabtar da fikafikai da muminai ma'ana da tafsa samun muminai mun kawo akan hadisi na ɗari shida da takwas inda karatunmu ya dakata yau kuma Allah ya yadda a wannan darasi na ɗari da goma sha takwas za mu hara da farkon hadisi na ɗari shida da tara za mu ga shi wannan hadisi kamar wada al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala ya tsaba? ya ce ana bi huraira ta radiyallahu an daga abi huraira Allah ya ƙara masa yadda A anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ƙola annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma ba a sallawa nabiya Allah bai aiko wani ba annabi ba kenan daga cikin jerin tarin annabawa illa ra'al sana a ce ya yi kiwon dabbobi annabawan Allah da Allah ta'ala ya aiko da manzanni dukkansu sun yi kiwo na dabbobi wannan na dalili da nuni akan cewa akwai albarka a cikin kiwo tare da karkasuwar kiwo da rarrabuwarsa. Kala, ashabu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya wannan magana cewa ba wani ba annaban da Allah ya aiko face ya yi kiyo suka ce wala anta hadda kai hadda kai dinga ka yi kiyo faƙala na'am annabi ya ce i ko a ko e kun tara ala qarari dali ahli makka na kasance ina yin kiwon dabbobin nan akan wata jinga da ake bani ga mutanen makka ina musu kiwo suna biya na lada ko jingat yadda muka tsara wanda in bandacin taɓaɓɓarewa al'amurra da su kurkucewa su da dakushewa su za ka ga makiyayi da ya taho da za a yi ta mai dabbobi yana ta yi da su ka san kowane wuni nawa ya kama Da kiwon dabbaka wanda kuma wannan yana bada da bunƙasa da ci gaba ga dabbobi za ta zo ta yi kiwo ta yi sharuwa ta yi komai sai lokacin kwana a sake mai damma aka gobe aka jibi dama saboda abubuwa dai sun zama abin da suka zama da jarabawa da suka lullube mu wannan abin ya ragu duk da har yau ana yi tunda zama babu kiwon kuma shi ma wani abu ne mai wahala da rayuwa kwarai ta Allah tsirar Allah da amincinsa su ƙara tabbata a gare shi shi ma ya yi kiwo ana biya ne wanda wannan shaidu ne kamar wanda ya ce annabawan Allah da na gabata ba wanda bai yi kiwo ba aka alkur'ani ya ba da labarin irin yadda aka yi jinga da annabi Musa alaihi salam shekara tara idan ya kammala goma raɗin kansa ne akan eh, ya zama shine madadin sadakin aurensa wani hadisi da muka karanta imam buhari da muslim duk sun ruwaito shi kenan hadisi ya inganta Al’imamun nawa nawawi Allah ya mishi rama a cikin wayannan hadisai da yake kawowa akwai bayani game da ƙanƙantar da kai wanda kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama su suka yi wato kai matuƙa wurin koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam za ka ga wani sahabi ya to da raƙuma ta ya yi kewaye wani wuri in yayi ya kare a ce nisa kai sai ce annabi da ga yayi shi ya hujja ta da dalili kenan duk abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam sabai na ƙoƙari da himma da gaugawa na ganin sun samu sun yi koyi da shi ta wannan kenan Hadisinmu na gaba hadisi mai lamba ɗari shida da sha ɗaya ana nasin wa ana nasin radiyallahu an daga anas Allah ya ƙara masa yadda ƙola anas ya ce wa anu ko وعنه رضي الله عنه أي أيوة ريدك أبي هريرة الله يقارى من سيدا كنا حديثي ندري شدة دقوما عن النبي دقى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي سيرا دا أمين تثبت أغريسا إيجي لو دعيت لذا ذا كو أغيجيني إلى قرائن زوا غواني واتو بنغري نا kawar akuya kamar wannan ɗan dangon nata au zira'in ko kuma wannan dangon nata da zira'i shi dai aka dawa a gayyace ni la'ajabtu da na karɓa gayyata har yau har gobe sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar da in an gayyace ka ka karɓa gayyata muddin babu sabon Allah a cikin gayyatar Sawawan gayyatar da aka yi maka an shirya wani abu mai girma ko ɗan kaɗan ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kan karba gayyata ga ƙawar akuya ma'ana wannan ɗan zira'in zuwa ga takon da take takawa ko kuma ɗan gundululun takon ba da zira'i ba walau udiya ilayya kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa da za a bani kyautar zira'un wannan zira'i na ita ƙawar akuya au kowannen dangon nata laqabiltu da na karba Ba abin da aka bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama matsayin kyauta yana karba mu ma abin da aka baka musamman baka roƙa ba to ka karba in an doko an baka karbi abinka baka roƙa ba in dai abin nan halalli, to ka amshi abinka kuma ka tabbata ba wata shubha a ciki ba ramiya aka ɗauko aka baka ba hadisin mu na gaba wannan hadisin imam buhari ya ruwaito shi hadisi mai lamba dubu uku da ɗari biyar da sittin da takwas hadisin mu na gaba wa anas ibn malikin an karbo daga anas dan malik radiyallahu an Allah ya kara masa yadda qala anas yace kanat naqatu rasulillah taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta kasance sunanta al-adba'u shi ake mata suna al-adba'u la tusbaqu ba a tsere mata duk inda an ka shirya tsera in dai ta raƙun mata to raƙuman nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita za ta cin nasara wurin wannan tserin da aka shirya au ko kuma la takadu tusbaq ba za ta kusanci a ce ga wani raƙumin da ya car mata ba faja arabiyun sai wani balarabe ya zo daga ƙauye ala qahudillah bisa ga wani ɗan dukushin raƙumi ɗan raƙumi wanda ba raƙumi na ji da waɗi ba kawut wani raƙumi wanda bai riga ya cika ya zama gumararren raƙumi ba an ka shirya irin tseren da ake shiryawa Ba ha sai tsere mataguwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam za ni zalika halal musulmin. sai wannan abin ya ɓata rayuwar al'umman musulmi sahabbai suka samu damuwa ba su ji daɗi ba a ce ga wani balarabe ya zo daga ƙauye da wani ɗan raƙumin da bai taka kara ya karya ba kuma ya tsere taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan abin bai musu daɗi ba a hatta arafa har shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gane cewa sahabbai sun shiga cikin damuwa tun da an ga cikin rema wadda raƙumar tashi sun shiga cikin kunci da damuwa faƙala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce musu don ya natsar da su ya ɗere musu damuwar hakon alallah haƙƙi ne ga Allah Allah ya ratafi a shay'un cewa babu wani abu da zai ɗaukaka ya tafi sama mina duniya na al'amarin duniya illa wa da'awu wace Allah ya dawo da shi ƙasa. Duk da abu ya tafi ya girma ya tafi tsololuwa sai kaga ya dawo ƙasa in dai al'amari ne na duniya. In ba batan Allah ba da abin da ya kama da ambaton Allah ko wata harka ta addini amma in dai harkar duniya ta za ka ga wato ta dawo ƙasa warwas ƙwarai haƙƙi na ga Allah kuma shi Allah shi azama kai ne wanga haƙƙin ba abin da addini ga Allah shi yasa gara kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai ɗaukaka da martaba da girma da daraja a wurin Allah irin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ga balarabe ya hito da ƙauye taguwa ce ko ɗan abin da gurguren rakumi ne ya tsere mana annabi a sallallahu alaihi wasallam da aka duwa da abu ya tsololuwa ya ce inda dai duniya ta to zai dawo ƙasa akwai misalai masu dama da ɓangarori mabambanta wani lokaci a baya da tsawo da nisa a rasha ta yi amfani da damarta da ƙarfinta da take da shi ta warma Afghanistan. Lokacin da mujahidin na Afghanistan ba su da komai, ba su da wani abu na kayan wada illa ƙarfin imani. Amma sai da aka waye gari Rasha da kanta ta fice daga Afghanistan, saboda duk kayan waɗanda ta da shi yau da gobe sannu sannu mujahidin na karbewa. wanda sauran su yaƙi da makami irin na gargajiya ko jiwa da duwatsu amma sai ga suna mallakar tankokin yaƙi sai ga su duk sun kore su daga ƙasar kamar da abin ya sake maimaituwa amerika ta yi shekara ashirin tana yaƙar su amma ta gaji dole kuma ta yata ta taliban ƙwarai to misalan na da yawa abu sai ya ta ya ta ya ta ya nisa zai koma dawowa ƙasa kana kai kayi kowa ƙarfi ko kayi kowa mulki sai ka dawo ƙasa sai a zo ma amince da kai misalan na da yawa da yawa waɗanda Allah ya ba iko da mulki kuma sun yi mulki eh amma yanzu eh, sun koma asran ba da ayin ƙwarai wanda in zai hutowa ga hanya sai a rubuta road closet hanya an kulle ta babu mai bi sai masu budiya sun ta sai ya da mota sai mai ciwo a gitta mai ga hanya sai ya tsaya dole don wancan dama da yake da ita ta riga ta ƙare to wannan shi a halin duniya duk yadda abu ya yi ya yi tsawo ya yi girma to ba shakka sai ya dawo ƙasa in dai ba harka addinin Allah ba bai da muka lura da shi wannan addini na Allah za mu ga duniya gaba dai da karkasuwa da rarrabuwa na ƙasashe da ƙabilu da duk abin da ake da shi za a ga gaba ɗaya ni aka yaƙa musulunci kone a da yake akan addinin da yake wa yake takara da shi musulunci da aka ga ƙwayoyin cuta nan tari-tari sun kewaye musulunci amma shi Allah subhanahu wa ta'ala zai bayyana da addininsa walau kare alkafirun sai zama Allah ya isan ma al'umman musulmi yana musu ya kukukan da su kansu ba su yi sai an ta an kashe tarin musulmi an wahal da musulmi an kore su sai Allah ya tada duci dai ya umarce shi ya kama amon wuta azabar Allah eh ko wutar daji ko ambaliyar teku ta tafasa Allah ya umarce ta ta yi ta yi banna wanda musulmi ba su iya rama ma kansu ko girgizar ƙasa ko abin da ya kama da haka sai zama wa kafallahu na alqital Allah ya isan ma mu'minai ga abin da su ba za su iya ba kenan in mun lura da hadisin da muka karanta ake ne ga Allah ba wani abu da zai ɗaukaka na duniya Ba ce Allah ya dawo da shi ƙasa in dai ba abin da ya shahi addinin Allah ba na al'amarin gidan lahira to wannan kan Allah ba zai mai da shi ƙasa ba kamar abin da ya shahi masallatai ya ibada da ake yi a ce da ana sallah masallaci kaza yanzu babu kowa babu wannan muddin akwai al'umma waye da suka yi imani da Allah kuma wanga hadisi da ma karanta shi ya mu ga ƙarshen babi na saba'in da ɗaya babin da ke mana bayani game da ƙanƙantar da kai da sarsartar da fikafikai ko tarsasawa ga mumine to idan muka je ga hadisi a babi na saba'in da biyu al nawa an-nawawi rahimahullahu ta'ala ya ce babu tahrimul kibiri babi mai bayani akan haramcin girman kai wal'ijabi da kuma kuri. Mutum ya yi girman kai ko mutum ya yi kuri wannan wani abu ne da yake haramun matsayi ne na musulmi. Idan dai Allah ya baka wani matsayi to ka gode ma Allah kuma ka yi tafiya cikin ƙasa ka diba ka gani irin matsayin gada Allah ya baka mutum nawa na samai. Na daga cewa abin da zai taimaka maka, ka samu matsayin da wato samun wanda ya samu irin wannan matsayin na da wuya to kada ka ɗauki kai shi ke yanzu kowa ya dawo ƙasa gari ka a fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablikum wanda yayi wannan irin matsayin naka da ka samu yanzu ƙaƙa ya ƙara ƙaƙa ni inda ya samu kai ne saboda akan ɗaukaka mutum kuma a dawo da shi ƙasa wanda ƙasa da muke ciki akwai wanda Allah ya kai shi ga matsayin inspector general na police na ƙasa amma sai da ya koma ga kuma waɗanda da yake da iko na yawo da shi a taye da shi kotu cikin mota wadda aka sa mutane a kulle ko mai keji a gani ko sai mutum ya kai ya tayi ya tayi da yawa shugaban ƙasar da ma wani gidan yari zai mutuwa a gobe da an ce mutum shugaban ƙasa na da ƙasa ta dai kusan kamar bai da wanda zai yi mukawama da shi don haka kibri da kuri wasu abubuwa ne guda biyu da sifofi ne abin zargi Allah ta'ala ya ce tilka darul akhira wancananka gidan lahira na ja'alwa muna sanya gidan lahira na la yuriduna uluwan fil ga waɗanda ba su niyan ɗaukaka a bayan ƙasa ba su nuna ma kowa ko da Allah ya ba su ɗaukakar ba za su nuna ba wala fasada kuma ba su nihin banna sai Allah ya ba su sakamakon gidan lahira wala aqibatu lil muttaqin Allah ta'ala ya ce ƙarshe nagari ƙarshe na ƙwarai yana da masu jin tsoron Allah gashi kuma jin tsoron Allah abu ne na gaibi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna zuciyarsa ya ce a ta ƙawa hahuna a ta ƙawa hahuna asau uku kenan tsoron Allah yana cikin zuciya sai dai mu yi ta roƙon Allah ya ba mu tsoron Allah Allah ya sa mu zama masu jin tsoro ne ba hannu zai yi bugun gaba cewa shi mai tsoron Allah ne. Waƙala, Allah ta'ala ya ce, Wala tamshi fil ardi maraha, karka ta yi a cikin ƙasa kana mai, kana mai alfahari, kana mai taƙama, innaka lan tariqal arda, kai ko da ka yi ta yi a cikin ƙasa kana taƙama, kana alfahari, lan takhariqal arda ka iya tsaga ƙasa ka taki ƙasa ta cage walan tablugal jibala duna kuma ba ka iya kai tsawon duci hmm? kamar irin ducin himalaya wanda adda wani irin tsawo ko nan na kusa gare mu na kwashi da ire-iren su in ka zo ka koma kana ƙasa ka diba sai ka tadda kanka ka gani to ba ka iya kai gare shi don haka in har Allah ya baka wani matsayi gode ma Allah kada ka nuna wani abu dan ba ka iya tsaga ƙasa in ka taka ta kuma ba za ka kai tsawon dutse ba haka ubangiji ta'ala ya ce wala tusaqqir haddaka linnasi kada ka karkatar da kuddukukinka ko kuma tun ka ga mutane kana nuna musu takama wala tamshi fil ardi maraha kakkace yi a cikin ƙasa kana taƙama inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah bai son dukkan mai taƙama mai yawan alfahari don haka abin da ya shafi taƙama ko alfahari wannan sifa ce abin zargi kuma haramun ne ga musulmi kai dai ka ƙanƙantar da kanka don Allah ya ɗaga darajarka dan masu kankantar da kai sune wayanda Allah ta'ala ke daga darajarsu al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala ya ce wa ma'ana tusair khaddaka lin-nas ay tumiluhu ka karkatar da huskar wa tu'ridu bihi anin nas ka bijirar da huskar kada ga mutane takabburan alaihi don dai girman kai gare su wal marah kalma al marahu at-tabahturu ta'ama kana tayya kana takama wannan yana taimaka ma ɗan adam kallon wani na ya gabate ko nina na hmm, duk matsayin da kake ciki wanda Allah ya kai ka gare shi sai ka tsaya ka diba shin wanda ya zo kamin kai ya al'amari ne ya kasance Allah ya ba shi cin nasara sai ka bincika to wace hanya yadda ya ci nasara kai ma sai ka bi irinta wace hanya yadda ya samu matsala kai ma sai ka yi ƙoƙarin kauce ma irin ta. To irin wanga abin shi da rangwame gare mu da rauni. In Allah ya kai mutum da wani matsayi sai ya mance da kowa. In ba kai ne ba sai iyali ne ko ‘yan uwa ne ko ‘yan uwan mata ce. Madadin abin da ya kamata ya fara tsaya diba girman Allah da matsayin Allah da yadda Allah har raya shi ya kawo shi ga wannan lokaci. yana iya tuna wayar sun kai primary school tare yawa duk sauransu rasu tun suna yara Allah bai kaddara musu su kai wannan lokacin ba ko secondary ko abin da ya kama da haka ko makarantar islamiyya ko makarantar Allah don kawai mutane su yi to ce makaranta Allah ba sai an ce allo ba allo ya ce na a kware da gaske makaranta Allah haka sunanta ba lissa aka ce mata makaranta Allah addini aka karanta zuwa zirfa kuma zamanta makaranta Allah bata kore ta bokon bako ko bata hana yi bokon ba amma kowa ka jiya ya to yana magana sai ce yan makarantar allo ko wata rana ma Allah mai doki Allah ka mai da kai jama'a ku ce makarantar Allah ba sai kun ce makarantar allo ba to wannan kenan don haka takama ba ta kai mu ko'ina ga wanda duk Allah ya ba wani matsayi ta takama takan rusa al'amarin bawa za mu je da Allah ta'ala ya ba mu labarin karuna wanda bisa ga abin da tarihi malamai na tafsiri suka zo da shi a cikin tafsiransu mabambanta har yau ba san wani wanda ya kudin ƙarun ba har a kawowa yau a ce ga mutum guda wanda ya kai kudin ƙarun. shine Allah subhanahu wata ya ce inna na kana min qaumi Musa shi qarun ya kasance cikin jama'ar annabi Musa fabara alaihim sai musu zalunci Allah ya ɗora mai haƙƙi ya ba su wani zaka amma bai yadda ba wa ataina wa Allah ta'ala ya ce muka bashi min al-kunuz na taskoki kayan zinari da sauran nau'i-nau'i na arziki ma gwargwadon abinda inna mafatihahu mabuɗayya makullayya ba kwaɗowa iyan makulli da aka buɗa sto-sto nashi latanuhu bil usba tana nauyin yadda jama'a wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce masu ɗaukar 'yan makullayyan da aka buɗe sto-sto na ƙaruna ƙato arba'in ɗiyan makullai ne suke ɗauke da su to ko mutum guda an ka bashi yan makullai yanzu to an ka ce ga sunan na mutum na aika ga ya kai bale arba'in kina ai yanzu masu kuɗin da ke rayuwa suna da saura ba su iske shi ba duk da dai bai samu cin nasara ba kuma wani kuwatin Allah ce masu ƙarfi shi yasa malaman tafsiri ke cewa wato ƙatta majiya ƙarfi إذ قال له قومه لوكتشن دا متانن قارون سكتشي مسلا تفرح kada ka yi alfahari Allah ya so ya baka dukiya kada ka yi alfahari inna Allah la yuhibbul farihin Allah bai san masu alfahari kuma da yawa ka yi ma wani alfahari sai Allah ya ɗauke shi ya aza bisa gare ka la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhun, wala nisa'an min nisa asa an kunna khairan minhun. wasu maza sun yi masu izgili sai Allah ya ɗaukaka waɗanda an kawa izgili waɗanda ya musu izgili su koma ƙasa ko mata to ga suna ce mai kakkai alfahari Allah bai san masu alfahari a zuwa ga inda Allah ta'ala ya bada labarin cewa fakasafna bihi sai muka shahi ƙaruna wa darihi al ko muka shaye shi muka shaye gida ne ga ƙasa gaba ɗaya zan ya halaka dukiyar gaba ɗaya kuma annabin Allah ba Musa ba dukiyar ga bukata ba bale ya ce an halaka shi ne don ya samu zaka duk wanda Allah ya ba ɗaukaka ya ba matsayi to ya rike hizna ya kula ya yi tahiya cikin ƙasa musamman yanzu gaskiya halin rayuwar da muke ciki duk da akwai matsala amma kuma akwai abubuwan da ka taimaka ma mutum tunda mutum yana sanin halin duniya da jagororin duniya su ga yadda Allah ya sauƙaƙa da duniyar a hannuwan mutane ta wannan kenan don haka girman kai babban abin da yake haifarwa shine yana kayar da mutum shawaɗi ƙasa yadda mutum zai kama ganin gashi nan shina ya yi kowa shi kuma kuri kama ijab wani wasu malamai suka yi bayani shine ayyaral insan sai mutum ya dawo yana kallon amala nafsihi aikin da ya yi da haka zai kama kuri aini ne kaza ai baka ga wuri kaza ba ni ne gina shi in ka yi abu don Allah ka ɓoye ma kaka gobari a gane in an gane ba da manowar a kai ka san a gane ba ba komai amma dai wakka. sai ya zama ka koma kamar mutumin da na bada sadaka da hannun dama amma hannun hagu bai san ni na bayan ya basuwa ba to dama babu yana magana akan haramcin girman kai da kuma abin da ya shahi nau'in kori, kuma kamar da al'imamin nawawi rahimahullah ta'ala ya saba sai kawo mana ayoyin alkur'ani don su zama na su zame mana mahallin shahid kuma su zama su a fitila da za mu yadawa mu ci gaba a cikin wannan babin namu hadisin harko wa an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda an nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi tsira da amin tabbata gare sa kwale yace la yadkhulul jannata ba shi shiga aljanna man kana fi qalbihi wanda ya kasance akwai a cikin zuciya ta mithqala dharratin min kibrin gwargwadon daidai da kwaya a zarra na girman kai eh in yana jin kibri duk wanda yake dan kaɗan. to bai shiga aljanna fa qala rajulun sai wani mutum yace inna rajula yuhibbu an yakuna ثوبه حسنا ونعله حسنا حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال wani daga cikin sahabbai wani mutum ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama inna rajula to shi mutum ya hibba yana son ay yakuna sawbahu hasana a ce mutum ya sa tuwa mai kyau ba mai so ya hito cikin yan uwa ne da ke tacin tuwahi ko da barkakkin tuwa ko da towa masu dauɗa amma suna wari cikin al'umma ba mai son haka wani aloho hasana wa mutum na son takalma ne su zama masu kyawu ƙola sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna Allah jamilun Allah mai kyawu ne hibbul jimal yana son kyawu ma'ana Allah bai hana kwalliya ba Allah bai hana ka sa masu kyau ba takalma masu kyau agogo mai kyau duk abin da ake sawa na sutura Allah bai hana maka ba muddin da abin nan na halaliyar ka ne to sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce alkibru abin da aka ce ma girman kai badarul haqqi dunguje gaskiya da mai da gaskiyan nan ga wanda ya wade ta ya wade gaskiya sai ka dunguje ta daggare shi a hana mai magana wa gamdin nas da kuma wulaƙantar da mutane guje gaskiya da wulaƙantar da mutane rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi al-imam an-nawawi kamar wanda ya saba sai mana fassara kalmomi guda biyu badarul haqq yace dabbuhu wa radduhu an qawili guje maganar da mai ta ga wanda ya faɗe ta ba a karɓa ba kenan wa gamdin nas shi kuma ihtiqaruhum wulaƙantar da mutane ƙwarai wasu da yawa gaskiya suna yin irin hakanan ya kamata in Allah ta'ala ya yi maka wani buɗi ko wata baiwa kila ya hore maka hali har wasu kila suna zuwa inda kake duk da ba daidai ba ne don Allah ya hore mutum hali idan mutane dai su kama tashi suna zuwa inda yake kamar suna kai ƙara Allah ne masu zuwa gidajen mutane mutum bai ko tashi da kwana ba ku zo ku taru kuna jira ne ai Allah ya bashi ku roƙi Allah shi baku sannan ku rika wani sababi ko wani mawari to duk da haka duk da aikin ba daidai ba ne idan har ya zamana wasu na zuwa inda kake don bi ɗan wani abu da Allah ya baka Don kai to baka da halin basu to ka yi musu at sabbar. to Allah ku ya haƙuri abubuwa suna da yawa na gode da ƙoƙarinku ku ka dai yaba Yadda za ka ɗaya musu tasliya ɗebe damuwa amma ka zo ka da Allah ya za ku to ina kwana a don Allah ban su don Allah ban sun ganin ku don Allah ku ce ku ce kaga za su tayi cikin bakin ciki to Allah ya hore ma jama'a musulmi kuma ya ba su dangana da kishi da rashin wulaƙantar da kansu ta hadisin na gaba wannan dai imam muslim ya ruwaito shi wa an salama tabnil akawa an karbo daga salama dan akawa anna rajulan wani mutum kala inda rasulillah ya ci abinci kusa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bi shimali da hannun hagu fa qala sai annabi ya ce masa kul bi ka ci da hannunka na dama qala la ya yace ba ni iyawa bai da wata rashin laya da ka hana mai iya ci a'a kamar ya ce bai yi bai ci din da hannun daman da annabi ya ce ci ma mana illal kibr ba abin da ya hana mai ci da hannun dama in ba girman kai ba qala mai ruwayar hadisi ya ce fa ma rafa'aha ila bihi sai Allah ya lalatar da hannu bai sake iya samun damar daga hannun ba ya lalace a dalilin wannan gace da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muslim wannan hadisi imam muslim ya ruwaito shi hadisi mai lamba dubu uku da ashirin da ɗaya kenan nan za mu fahimci wani abu guda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da wanda ya yi kuskure kuma ba karantar suwa mai tsanani ba ci da hannunka na dama a ga ba tsanani ba ne ma sai ta ya ce bai sai Allah ya lalata da hannun cikin yau mu ɗayan mu ƙanana da muka cin abinci tare da su a gida ko mu sa musu shi shaidan duk sanda za a ci abinci ya yi a ci da hauni tunda ya san abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin ka a ci da hagu ɗin Ba haka za ka ga yaro karami ko da cibi zai cin abinci ko da hannu da hauni zai doka sai dai ya yi ƙoƙari a duk da takalmi yaro zai sa da wahala ya iya sa kawar dama in ba ta hauni ba zai zama yana a kan mu mu koyar da 'ya'yanmu ga yadda ya kamata su ci abinci mu gwada musu kuma ba a gajiya ya ci da hauni yau ya ci da hauni gobe jibi ko yaushe da ya ce mai ya ci da dama Allah ta'ala ya sa ya zama ya saba za ka ba a son ya zama akwai kibiri cikin zuciyar mutum aibi na babba kuma da ci da sha wajibi ne mu yi da dama ko yanzu idan mutum ya shiga gidan abinci kamar inda yake wuri na na wayayyu goyon duniya za a za mutum abinci da ci biyu ya gyara da sai ka ga ya ɗiba ya ci da hauni da hannun hauni ko yana shan ruwa da hannun hauni gaskiya duk ba daidai ba ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya hane mu mu ci da hagu ko mu sha da hagu ya hore mu mu ci da dama mu sha da dama don haka duk abin da ya zama an hana to abin da ya yi mana alheri shine mu bar shi hadisin mu na gaba wa na haris sabni wahabin, an karbo daga harisa dan wahab radiyallahu an Allah ya kara masa yadda qala harisa yake cewa sami'tu rasulullah naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuli yana cewa ala ukbirukum ko in ba ku labari bi ahlin nari da yan wuta kuma abuta wuta da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam na yin irin haka tare da sahabbai ne salasatul la Allah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alimun ko azimun sai lisawo su eh ya lisawo na daya kaza na biyu kaza kamar irin ailun mustaqbir talaka bai girman kai ga inda za a zo a samu abinci ya kiya aka wani wurin yace sinfani min ahlin na lam arahuma ba'du hmm? ban ga su ba amma akwai wasu kalan mutane biyu yan wuta wanda sai annabi ya bada misalin su to kamar irin wannan ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ala ukbirukum bi ahlin nar ko in ba ku labarin yan wuta kullu utullin yawazin mustakbirin muttafaqun alai kullu utullin dukkan mai tsanantawa jawazin jafin wanda akan gararre mai tsanantawa mustakabirin mai girman kai halina irin na yan wuta akwai wani bawan Allah da ya, ya, ya kawo wuri ya kai wurin saba'in ko da saba'in da ke bayani akan mawarin abin da ke kai mutum wuta abu kaza da abu kaza da abu kaza to wannan kenan da aka ba san mutum ya zama jamur mai tsaurin kai jafin mai busassa a abin nan zuciya babu jinkai babu tausayi babu rahama mai girman kai wannan hadisi imamul buhari da muslim duk sun ruwaito shi wanga bayani na jawazin a ma'utullin jawazin musakfir ya ce can cikin a wata kaddama sharhu sharhin wannan kalmomi ya gabata fi babu da afatil musulmin babu mai bayani akan masu rauni daga cikin musulmai ta ganin kamar wajen babi na talatin da wani abu na can baya mu na gaba وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتجت الجنة والنار وانا حديثنا أبي سعيد الخدري الله يكرم سيدا yace wuta da aljanna kowaccensu ta kawa ma ‘yan uwata hujja. A ƙalatin nar sai wuta ta ce, Fiyal jabbaru na wal mutakabbirun ciki na za a sanya jabbarun masu tsaurin kai wal mutakabbirun da masu girman kai ciki na za a sa su wa qalatil janna ita kuma aljanna sai ta ce fiya du'afa'un nasi ciki na za a sanya mutane masu rauni wa masakinuhum da miskinai suna jayayyar da bai Allah bainahuma sai Allah ya hukunci tsakaninsu. Ya ce inna kil janna ke aljanna Ramaci, jinƙai na kike, arahamu biki man asha ina jinƙan wanda na so, ina yin jinƙai da ke ga wanda na so. Allah ya mu ba don mu ba. Wa inna kin nar ke kuma wuta iqabi iqabi azaba ta kike wa adibu biki man asha ina azabtar da wanda nasu Allah ka kare mu daga azabar azabarka walikilai kuma alayya Oa kuma na azama kaina sai na cika kowacin ku dan haka ran layara za a yi ta masu zaben Allah da kafirai gidan wuta Allah na tambaye ta halim tala'ati shin ko ce cika ko yau tana cewa fata kolo halmin mazid Allah ko dai akwai ƙari zubawa ɗai ta kai zuba mata ɗaya akai tana cewa a Allah ƙari dai a ƙaro ba za ta cika ba sai Allah ubangijin girma ya ɗau ƙawace kamar wada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani a hadisul qudsi ya aza saman wutar ya taka ta ce qad qad qad ma'ana ya isa ya isa ya isa kuma inda muka yi a baya an kaɗa duci bakin gaɓar wutar jahannama shekara ta saba'in yana shawagi sannan ya dire kasa, kaga zurfinta Allah ya kare mu da shi Allah ne ta mu da wuta to wannan kenan ita kuma aljanna a yi ta zawa a yi ta zawa ba ta cika ba a yi ta sa mutane a yi ta sa mutane ba ta cika ba sai Allah ya talitta wasu mutane sabbi kal ba su yi sallah ba ba su yi azumi ba kai Allah ya san su aljanna akwai mai tamba abu kwarai haka za a yi ba ta cika ba sai Allah ya talitta wasu sabbin mutane da ba a ba su umarnin ku yi kaza ko kai sai a yi da cika aljanna da su shikenan haka Allah ya so ya yi ma wayan gada ya kaga ya talita rahama Allah ya sa mu shiga cikin waɗanda za su samu jin kai da rahama to wannan kenan shi ma wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi dai ba mu san sallah wadda an kama shi ta ba da minti goma biyar aka tara ko tawa كان أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبي هريرة الله يقارى مسجد أن رسول الله من ذا الله صلى الله عليه وسلم قال يا لا ينظر الله يوم القيامة الله دي كلو أرانا القيامة إلى من جر إذاره zuwa ga wanda ya ja maɗaurinsa ko wandonsa maɗaran dan tatsama ko rigarsa mutum saboda tatsama yana ta yi ne ishi shishi suna jan ƙasa wanda mata an ka hisan su ya haka amma mu tawahin mu bai kamata mu bari su ja ƙasa ba an hana muna Allah bai kallo kallo na jin kai ga wanda ya yi irin wannan sabga ko irin wannan ɗabi'a na barin tuwayi ne na jan ƙasa duk za ka ga wasu daga cikinmu wasu 'yan uwanmu wani wando ne a cikin takalmi yake wandon da mutum ka sawa a cikin takalmi to alal aƙalla dai kada ya zama ya wuce idon sawu idon sawun mutum in ya zama bai wuce idon sawu ba yana bakin idon sawu yayi daga kenan akwai buƙatar mu kula ƙwarai kada mu bar wandunan mu suna jan ƙasa zai ɗibi na jasa baka ko da labari Allah shi gyara alayen. hadisin na gaba wa anhu har yau dai daga abi huraira Allah ya kara masa yadda qala abi huraira yace qala rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Talakatu, wasu mutane uku la yukallimuhum Allah yawmal qiyamah Allah bai magana da suran alkiyama wala yuzakkihim Allah bai tsarkake su wala yanzuru ilaihim kuma Allah bai didin su dibi irin na jinkai don babu wani guda daga cikin mawace sai ya zo ga shiga Allah ga ka ga Allah ya maka tambaya hudu wadda yin abin nan suna iya kai biyar wajen bangaren abin da ka samu ina ka samo shi ina ka kashe kowa ya zo ga shiga mahalicin shi Allah don haka Allah dai kallon su kallo na jin kai walawan azabin alimon suna da wata irin azaba mai raɗaɗe na ɗaya shekun zarin tsoho mazinaci wa malikun kaddabun da wanda Allah ya ba jagoranci amma kuma mai yawan ƙarya ya ce ma al'umma zai yi kaza ya ki sai wa ilun mustakabirun da talaka mai girman kai ga nan ana zuwa a yi aiki ko wani abu da za a yi a mutum ya samu abin da zai ci sai ya zama mai girman kai yana yawo yana roƙon mutane shi ma yana cikin wanda a Allah ta'ala ba zai kalle su ba alkiyama ba zai tsarkake su ba bai dudin su kuma suna da azaba mai raɗaɗi al'a'il al'imamu nawawi ya ce alfaqir talaka Ba haka talaka in ya samu inda aka aiki ya shiga ya aiki ya samu abinda Allah ya bashi kar ya kalli mai hali wai oh! babu wanda ya zamana yana barin abinda a daidai ya koma ga wanda ba daidai ba irin mai kallon mutum kana nan sai kaga wani kawai gashi nan Allah ya bashi dukiya da hali sai ka kama a ganin mamaki wai kai ya za a yi baka zama wanda ya zama ba baka hmm? san wanda ya wahala da kuɗin gaba sai gashi Allah ya bashi kai kuma son haka yanzu yanzu sai ka yi kuɗi wanda yana daga cikin rashin lafiyar mu ta ko a rashin hankuri da dibin abin da Allah ya ba wani baka dibin na bayanka sai mutum kawai ya wada cikin fitina da tashi hankali amma in ka yadda da daidai abin da Allah ya baka sai ka wadatu kore aka dangane da abin da ya shahi ko ilimi na kai ɗalibin ilimi ka ga wani malami da Allah ya masa baiwa irin manya-manyan malamanmu kai ka kama cewa yanzu yanzu sai ka zama iri ne zai wa ƙwarai sai dai sannu sannu inda Allah ya so ka kai za ka kai da aka yi ruwan sama ƙasa ta ɗibi ruwan don haka akwai ajadib manya-manyan rafuka za su cika wani wuri in ya cika da ruwa ana iya wata shida bayan ɗauke ruwa bai ƙare ba amma wani wurin nan ko kwana biyun ka zo ruwan sun ƙafe Allah ya raba ya ba kowa daidai gwargwadon abin da ya so ya bashi. To wannan kenan don haka su waɗanda aka ambata a hadisi kenan duk wanda Allah ya ba wani matsayi sai ya ƙoƙarin kaucewa. Wanda dai Allah ya ba mulki ya kauce ma zan yi bai ba yana nan an rubuta. Ko wanda yake a ya kai matsayin dattijo ko tsoho to ita zina wannan babu wani mafhumi na cewa wai yara in su zina ba da laifi a'a suna da laifi mai girma amma dai duk wanda Allah ya kai shi wajen ya wurwura cikin musulunci kuma a gane shi yana zina abin nan tir da shiya ba a ce tana da kyau ga wanda yake yaro ba ko kuma akwai sauki aka talakan da zai bari eh, ga inda zai zo ya samu abin da ya ce koma yana roƙo hadisin mu na gaba قال ko wa anhu na kamar takwas ta ko fahim takwas ta yi kila sai mu tsaya ko wa anhu in kuma kare shi za mu yi kyau mu kare shi قال رسول الله من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول العز بوايا إزاي إذا أما دورينا بوايا da wal kibriya da kuma girma su an maɗau a rida'i shi an buwaya shi maɗaurin Allah girma shi a mayafinsa faman na faman yunazi'uni duk wanda ya yi jariya da ni game da suwa azabtu zan azabtar da shi rawa muslim kenan mutum ya ban ma Allah kaya ne kai ya taba kai ya yi kusa ya zauna matsayi ne na bawan Allah ya ruwa makai ne a asiri babu girman kai babu nuna buwaya wa anhu radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi fi hulla ana nan sai ga wani mutum yana tayi a cikin towa kala biyu asin da asin jibu nafsa yana ganin wato shawa kai ne kamar ba wanda ya kai shi amma rajulun rasa ya shaci gashin kai ne ya talu bi yana tahiya yana taƙama in katsam azafallahu bih sai Allah ya shahe shi ya shige cikin ƙasa wa huwa yatajaljal yana can yana ta tahiya cikin ƙasa fil ila yawmil qiyama ba zai bar wannan tahiya ba sai ra alkiyama sun da za a yi zuwa wurin hisabi muttafaqun alaihi a dalilin dai ya girman kai a dalilin ɗaya yana kallon kai ne wani abu ne Murajjalar rasa mushan mitsuhu mai Ya ta jaljal bil ya gusu yagusu wayanzilu yana nocewa yana ta sauka ga aikin yana ta tahiya har yau aikin da yake kenan bai bari ba sai ranar alkiyama yana cikin azabar Allah kuma ya koma tashi cikin wata wa an salamatar ibn la'akawa, wanda shine hadisin ƙarshe ga babin da muke ciki insha Allah a qala radiyallahu an Allah yarda da shi qala yace qala rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yazalu rajul mutum ba zai gushe ba ya zahabu bi nafsihi yana tafiyar da kansa ma'ana yana ganin girman kai ne da gwari hatta yuktaba har a rubuta shi fil jabbarina cikin ma tsaurin kai ba yusibahu ma asabahum sai abin da ya same su ya samai kenan in mutum ya bi hanyar wasu wadda ba ta kwarai ba irin abin da ya same su sai ya same shi da haka duk wanda Allah ya ba wani matsayi ya gode ma Allah da matsayin da Allah ya ba shi kai ya yi kuri kuri fitina na halaka na kuma yana tare da halaka ga ma'abucin shi musamman mutum ya zan Allah bai tsarkake mutum ta wannan shi ne ƙarshen hadisin wannan babe malamai ce to hadisin na da fa'idodi da yawa amma dai fa'ida da ya kamata mu riƙa guda mu tsaya gare ta yace annan nabiyyu sallallahu alaihi wa annabi tsira da aminci tabbata gare sa a zarar insan ya tsoratar da mutum min ayyajiba bi nafsihi da dawo yana kuri da kai ne saboda matsayin da Allah ya bashi in Allah ya baka matsayi kada ka yi kuri a dibi na ka. Wuce hanya sun ka bi Allah ya basu nasara sun ka gama lahiya ka bi irin ta. kuma duk wanda ya rike wannan yana da wahala ya samu matsala da rayuwa ta insha Allah dibin wanda ya gabace ka miyayi ya samu tsira a an ya ci nasara ina ya samu matsala ka kauce mu wannan wurin to wanga shi na abin muka roƙon Allah ya taimaki waɗanda ya ba jagoranci daga cikin mu ya gane su da amma waɗanda za su samun jagoranci nan gaba Allah ya sa su riƙe ga hisna in Allah ya baka to ka tsaya kai nazari wadda kujerar da ka cimma wakila mutum ya da goma sun zanna ta amma ina suke ba su bisa gare ta to a yi abinda an na daidai bari abin da ba na daidai ba shi kenan yi abin da Allah ka so bar abin da Allah bai so sai ka ga Allah ya kama ma nasara Allah ya kama mu ya kama musu saboda jagoranci ko wani iri an ka baka to akwai jarrabawa ciki in Allah ya yi maka muwafaka ya yi maka taimako sai ka ci nasara musamman in dai kana kaffa kaffa da taka tsantsan da hattara da kuma dibin wanda na gabace ka to Allah shi muna muwafaka shi muna dace sa ayyukanmu su zama don bi ɗaya da shi subhanakallahumma na bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk